General Yakubu Gawan shine shugaban ƙasar Najeriya na uku. Shine mutum mafi karancin shekaru da ya mulki Najeriya inda ya zama shugaban ƙasa yana da shekaru 31 da watanni tara kacal a duniya. Kuma shi ya fi kowa daɗewa kan karaga cikin waɗanda suka mulki Najeriya sau ɗaya domin kuwa shekara tara akan gadon mulki daga 1966 zuwa 1975. a zamanin sa ne jihar gabas ta balle inda ta zama kasar biafra shi ya jagoranci yakin shekaru uku na dawo da najeriya kasa daya kuma bayan da aka samu nasara ya shelanta cewa babu wanda ya sha kayi kuma babu wanda ya nasara a tsakanin bangarorin biyu a zamanin sa tattalin arzikin ƙasa ya bunƙasa kuma ya yalwata al'umma da ayyukan ci gaba da kuma jika makoshin 'yan ƙasa ta hanyar ƙarin albashi da alawus alawus sai dai kuma kusoshin gwamnati sun yi sama da faɗi da dukiyar al'umma a zamanin mulkinsa bayan da kuma ya karya alkawarin da ya ɗauka na mika mulki ga farar hula sojoji 'yan uwansa sun yi masa juyin mulki cikin ruwan sanyi a shekarar 1975 an haifi janar yakubu ga wani ranar 19 ga oktoban 1934 a yankin fanshin wanda yanzu yake cikin jihar plateau iyayensa malam yohana gawan da mamansa raya kuryan gawan 'yan kabilar angas ne da suka karba addinin kirista aikin mishan nema mayar da su wusasa a kasar zaria a nan yakubu ya shiga makarantar mishan ta san bartholomew kafin daga bisani ya shiga kwalejin gwamnati ta zaria wacce daga baya aka sauya mata suna zuwa kwalejin barewa a shekarar 1954 ya shiga aikin soja inda ya fara samun horo a teshi ghana kafin tafiya makarantar horar da hafsoshin soji da ke sandhurst a birtaniya a 1955 ya fito da matsayin hafsa mai ani na daya wato sakan laftana yana da shekaru 21 a 1960 ya shiga cikin rundunar majalisar ɗinkin duniya mai wanzar da zaman lafiya a jamhuriyar demokaradiyyar congo daga nan ya koma ingila makarantar horar da manyan hafsoshin soji da ke kambali sannan a 1963 ya sake komawa congo bayan da wasa najeriya ne aka naɗa shi ajitan janar ɗan ƙasa na farko a tarihin sojin najeriya yana kan wannan mukamin ne aka yi juyin mulkin farko a janairun 1966 laftanan kanar yakubu ga wannan cikin sojin da suka murkushe juyin mulkin kuma yana cikin manyan hafsoshin da suka nemi farar hula su miƙa mulki ga soji domin samar da zaman lafiya a ƙasa bayan da janar aguye ironsu ya kafa gwamnati sai ya naɗa shi babban hafsin sojin ƙasa cikin watan janairun 1966 lokacin da hafsoshi soji 'yan arewa suka fara shirin juyin mulki sun aike wa gawan wasikar gargaɗi a matsayinsa na ɗan arewa da ya fi kowa mukami a soji cewa idan su manya ba za su kifar da gwamnati ba to ya kwana da sanin cewa matasa na nan na kulle-kulle tarihi dai bai bayyana matakin da gawan ya ɗauka game da wannan furari ba daga ƙarshe dai manyan hafsoshi karkashin jagorancin laftanar kanar murtala muhammad da manjo martins adamu da manjo theophilus yakubu dan juma su ne suka jagoranci juyin mulki gawan ba shi da masaniya ko a hannu a wannan juyin mulkin sai bayan da tawaye ya barke a barikin abekuta ya kira fadar gwamnatin jihar yamma inda shugaban kasa ya kwana a daren domin jin halin da yake ciki sai tiwa dan juma ya dauka sannan yake gaya wa dan juma su zama cikin shiri sakamakon wancan tawayen amma sai dan juma ya ce masa a lokacin ma ana tsaka da juyin mulki kuma daidai lokacin yana shirin kama shugaban ƙasa irwansu daga wani ji haka sai ya yi jim ya ce kuma za ku iya dan juma ya ce eh ga wani ya ce to amma ban da zubar da jini bayan da masu juyin mulki suka kashe shugaban ƙasa da safiyar 29 ga yulin 1966 kuma suka kakkame madafin iko sai mataimakinsa brigadier baba femi ogundipe ya tura laftanar kanar gawan ya tattauna da 'yan juyin mulkin waɗanda suke sansani a barikin ikeja ko da gawan ya riske laftanar kanan murtala da abokan birminsa sai suka shaida masa su fa sun yi juyin mulki ne domin su raba najeriya gida biyu kudu da arewa amma gawan ya ce musu in an yi haka an yi kuskure don arewa ce za ta fi shiga halin tsaka mai wuya nan fa aka shiga sa toka sa katsi sai da aka kwashe yini uku daga juma'a har zuwa lahadi kafin su sallama su yarda najeriya ta ci gaba da wanzuwa a matsayin ƙasa guda yakubu gawan shi ne ya kira shugaban sashen leƙen asiri na rundunar 'yan sandan najeriya wato muhammad dukko yusuf md yusuf ya shaida masa halin da ake ciki kuma ya ce yana buƙatar lauya da zai duba jawabin da murtala ya shirya karantawa na raba najeriya gida biyu sai aka ci sa'a da akwai wani babban mai shari'a ɗan arewa da a lokacin yana Legas aikin binciken hukumar samar da wutar lantarki ta ƙasa wato ecn wannan kuwa shine mai shari'a muhammadu bello wanda kafin rasuwarsa sai da ya zama cif jojin najeriya bayan da suka haɗu bello ya muce musu idan suka raba ƙasa mataimakin ironsi wato birgediya a gundufe zai kafa gwamnati kuma zai yaƙe su da tallafin gwamnatocin birtaniya da amurka amma ƙememe murtala ya ki amincewa da a zauna tare washe gari asabar 30 ga yulin 1966 brigadier ogundife ya gana da manyan ma'aikatan gwamnati inda ya roƙe su su taushi murtala a miƙa masa mulkin haɗaɗɗiyar najeriya a wannan zaman an sha ta taɓurza tsakanin hafsoshin soji masu neman araba najeriya da manya irin su gawan hassan katsina da mamman shuwa 'yan kar araba da kuma fararen hula masu sasantawa daga cikin fararen hula da suka halarci wannan zama akwai shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya alhaji sila katagum da shugaban ma'aikatan jihar arewa alhaji ala kilu da babban mai shari'a na ƙasa sa adetu kumba ademola da famanan sakatarori irinsu alhaji musa da gashi abdulaziz ata alison ayida philip ashiodu ibrahim damcida yusuf gobir ahmed joda da buba arko daga ɓangaren 'yan sanda kuma akwai babban sifito alhaji kam salem da shugaban sashen leƙen asiri alhaji md yusuf ta wayar tarho kuma gwamnan gabas laftanar kanar odumegu ojuku da gwamnan yamma laftanar kanar ejo da sakashin ibrahim tsohon gwamnan jihar arewa a bangaren su murtala kuma akwai manjo martin adamu da manjo shitu alawo da manjo musa usman da kyaftin joe garba da laftanar malamu nasarawa da laftanar nuhu natan da saja paul dixon sai kuma jakadan birtaniya a nigeria sir francis cumming bruce da jakadan amurka albert matthews aka kada aka raya akan cewa arewa ba za ta ga da kyau ba in aka raba amma murtala ya naci ya ce sai an raba tura suka ce ba za su goyi bayan arewa bayan aka raba ya ce aje dai sai da safiyar lahadi ne murtala ya sallama ya kalli laftanar kana gawan ya ce kai ne babbanmu don aka sai ku zartar da duk abin da kuke so bayan da aka kashe wutar araba sai aka koma kan wanda zai mulki najeriya Ojuku ya ce Ogundife ne ya fi cancanta tun da shi ne mataimakin Iransi. Amma Ogundife ya ce ba zai iya ba saboda sojoji ba za su yi masa biyayya ba. Daga nan sai Ojuku ya nemi a bawa kanar Adebayo wanda shi ne sojan da ya fi kowa mukami bayan Ogundife. Amma sojojin Arewa suka dage cewa sai dai a baiwa ɗan Arewa kuma kasancewar gawan shi ne fi kowane ɗan Arewa girman mukami a soji sai suka amince. ya zama shugaban kasar najeriya na uku wannan tattaunawar an gudanar da ita ne cikin sirri don haka tun bayan kashe iransu a ranar juma'a 'yan kasa ba su san halin da ake ciki ba sai ranar litinin da aka shelanta gawan a matsayin shugaban kasa. a ranar 1 ga agustan 1966 laftanar kanar gawan ya kama aiki a matsayin shugaban kasa. sai dai ko da yake an kafa sabuwar gwamnati rikici bai lafa ba a najeriya saboda an ci gaba da kashe-kashen kabilanci musamman a cikin barukokin soji da ke fadin kasa. a rana 27 ga satumba kuma gidan rediyon kwatano ya ba da rahoton cewa wai ibo na can suna halaka 'yan arewa a jihar gabas wannan ta sa rikicin ya fita daga barik ya fada cikin al'umma inda aka yi wa iba kisan ramuwar gayya a sassa daban-daban na arewacin najeriya mafi muni kuwa shine wanda sojojin bataliya ta biyar suka yi a kano ranar 1 ga oktoban 1966 inda suka shiga sabon gari da reluwe suka yi ta kashe ibo tare da gudunmuwar 'yan daban cikin gari sai da gwamnan jihar arewa hassan katsina ya je kano da kansa ya shiga buɗaɗɗiyar mota tare da sarkin kano alhaji ado bayero suka yi nasarar shawo kan masu boran bayan nan ne aka umarci kowane soja ya koma yankinsa na asali a nasa bangaren gwamnan jihar gabas laftanan kanar chukwuemeka odumegu ojuku bai amince da shugabancin gawan ba sai kuma ya halartar taron majalisar kolin mulkin soji saboda a cewarsa shi ba zai samu tsaro ba a duk wurin da sojan arewa suke don haka cikin watan janairu aka yi ganawa ta musamman tsakanin gwamnatin tarayya da ojuku a garin aburi da ke ghana a zaman ne aka amince cewa a baiwa jihohi ikon tafiyar da al'amuransu na cikin gida sannan kuma ikon zartarwa a gwamnatin tarayya na hannun majalisar koli ta mulkin soji ne maimakon shugaban ƙasashe kaɗai kadai sai dai bayan da aka dawo gida sai saɓani ya barke tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar gabas kan ma'anar yarjejeniyar don haka cikin watan mayun 1967 al'ummar jihar gabas suka yi mu baya a kan ya balle daga najeriya kafa kasar biafra domin karya wannan yunkurin gawan ya karkasa najeriya zuwa jihohi goma sha biyu ranar 27 ga Mayun 1967. A ranar 30 ga Mayun kuma, Ojuku ya sanar da kafa 'yantacciyar ƙasar Biafra, abinda gwamnatin tarayya ta kira da tawaye. Farkon watan Yuli kuma yakin basasa ya barke tsakanin bangarorin biyu. A wannan yakin na watanni 30, Gawan ya umarci sojin Najeriya su tuna cewa saɓani ne tsakanin 'yan uwa domin tabbatar da haɗin kan ƙasa, da aka bai amince da wuce gona da iri ba. a ranar 11 ga janairun 1970 ojuku ya tsere zuwa cote d'ivoire kuma bayan kwana hudu dakarunsa suke saranda ga gwamnatin tarayya matakin da janar gaban ya dauka mai taken babu wanda ya nasara kuma babu wanda a kayar ya taimaka kwarai wurin wanzar da zaman lafiya a najeriya saboda haka babu wani dan biyafura da aka hukunta bisa laifin tawaye maimakon haka ma cikin dan kankanin lokaci gawan ya mayar da sojoji da ma'aikatan gwamnati bakin aikinsu waɗanda suka arce suka bar dukiyoyinsu a sauran sassan najeriya kuma aka mayar musu da kayansu kuma babu wani sojan najeriya da aka wa lambar girma don wani ƙwazo da ya nuna a yakin duk don dai kar a so saran 'yan uwa 'yan najeriya bayan kammala yaƙi janar gaban ya mayar da hankali ne wurin bunƙasa tattalin arzikin najeriya tare da walwala al'ummar ƙasa lokacin ne kuma farashin man fetur ya tashi a kasuwar duniya yayin da najeriya ta ci gaba da gano karin ɗumbin man fetur ɗin da ke shimfiɗa a ƙarƙashin ƙasarta wannan ta sa har gwamnati ta shelanta cewa matsalar najeriya ba ta kuɗi ba ce sai dai ta yadda za a yi a kashe shi ya sauya kuɗin najeriya daga fan da sule zuwa naira da kobo shi ne ya ƙirƙiro shirin bautar ƙasa na nysc domin ƙara danƙon zumunci tsakanin 'yan ƙasa a zamaninsa tuki ya koma hannun dama maimakon hannun hagu irin na Birtaniya kuma aka daina amfani da awon mil aka koma kilomita. Janar Gawan ne kuma ya jagoranci kafa kungiyar bunƙasa tattalin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ko sai da yawo. Gwamnatin Gawan ta samar da manyan ayyuka na gine-gine da suka hada da asibitoci, jami'o'i, filayen wasanni, gadoji, tituna da sauransu. sai dai samuwar arzikin dare ɗaya ta jawo almubazzaranci a lokacin inda aka yi ta odar simintin gini har ta kai rabin odar simintin duniya najeriya take zuwa a lokacin ne najeriya ta yi odar siminti fiye da tan miliyan ashirin gashi kuma tashar jiragen ruwa ta Legas bai fita ɗauki tan miliyan biyu ba a shekara don haka tashar ta toshe ba masaka tsinke kuma a irin odar da aka yi jirgin da ya kawo kaya bai sauke ba sai gwamnati ta biya shi kudin bata lokacin da ya yi baya ga wannan manyan jami'an gwamnati sun yi ta fito da hanyoyin rub da ciki kan dukiyar al'umma har sojoji su ma lokacin ne suka shiga bindin-bindin a cikin dukiyar ƙasa duk da wannan facaka da ake yi talakawan najeriya da dama ba su samu rabansu ba don haka janar ga ya ninka wa ma'aikata albashinsa a shekarar 1975 sannan ya biya arias na watanni shida ƙaruwar kuɗi a hannun jama'a ta haddasa hauhawar farashin kayan masarufi abin da ya sa ƙarin albashin ya kasa tasiri wannan hali da ƙasa ta shiga sai bai wasu sojoji damar juyin mulki dama tun bayan ƙare yaƙi saɓani ya fara bayyana tsakanin sojin da ke ƙarƙashin mulkin gawa gwamnonin mulkin soji babu wanda ya je yaƙi a cikinsu amma su ne suke sharɓar roman gwamnati yayin da mayaka suke ganin ana yi ba su kuma janar gawan ya yi alkawarin miƙa mulki ga farar hula a shekarar 1976 sai dai a ranar 1 ga oktoban 1974 ya sanar da al'umma cewa ba zai miƙa mulki a wannan lokacin ba saboda bai gama gyaran da yake yi wa najeriya ba wannan ta baiwa sojoji musamman musulmi 'yan arewa da suke jin ba a yi da su damar shirya juyin mulki waɗannan sojoji masu mukamin kanar sun hada da shehu musa addu'a, ibrahim tayo muktar muhammad abdullahi muhammad ibrahim babangida muhammadu buhari da an sani ocefu sai dai a wani salo na ƙwarewar juya mulki waɗannan musulmin arewa sai suka shigo da kiristocin arewa makusantan gawan ciki har ma suka ba su jagoranci domin ɓadda bami waɗannan makusanta sun haɗa da kanar joseph nanven garba shugaban rundunar sojin da ke kare lafiyar shugaban ƙasa su kanar kanar ɗin nan sun san ba za su iya nasara ba sai da sa alewa birgediyoyi na haka suka nemi amincewa birgediya murtala muhammad ty ɗan juma martin adamu iliya bisalla gibson jalo da ibrahim haruna brigadiyoyi suka amince musu cewa za su kau da kai su ba su dama kuma in ta kace me za su yi kokarin cecensu a ranar 29 ga yulin 1975 gawan yana halartar taron oau a kampala babban birnin uganda kanar joseph garba ya sanar da yi masa juyin mulki bayan da labari ya isa uganda shugaban kasar field marshal ed amin ya sanar da gawan abin da ya faru daga nan ya fita daga zauren taro ya kira manema labari. ya sanar da su cewa ya amince da juyin mulkin da aka yi a najeriya kuma yana bayyana goyon bayansa ga sabuwar gwamnatin da aka kafa bayan nan ne kuma birgediya murtala muhammad ya kafa sabuwar gwamnatin mulkin soja a najeriya tun daga wannan juyin mulkin janar gawan ya koma ingila da iyalinsa da zama kuma da yake ojuku ya yi ta yi masa gorin karancin karatun boko a zamanin yakin basasa sai ya shiga jami'ar warik inda ya karanci kimiyyar siyasa har zuwa matakin phd sai dai a cikin watan fabrairun 1976 sojoji kirista 'yan arewa sun kashe magajinsa janar murtala muhammad a yunkurin juyin mulkin fansa magajin murtala janar olusegun obasanjo ya yi zargin cewa da hannun ga wani dumu-dumu a cikin wannan juyin mulkin na haka ya kwaɓe shi daga mukamin janar mai ritaya har ma ya nemi birtaniya ta tuso yasa gida domin ya fuskanci hukunci amma dai gwamnatin birtaniya bata amince ba bayan da obasanjo ya mika mulki ga farar hula zababben shugaban kasar najeriya mai cikakken iko na farko alhaji shehu usman aliyu shagari ya yi wa gawan da ojuku afuwa a shekarar 1981 wannan ta ba shi damar dawowa najeriya a ranar 5 ga disamban 1983 a shekarar 1987 kuma shugaban mulkin soji janar ibrahim babangida ya mayar masa da mukaminsa na janar mai ritaya tare da biyan sa To a zamanin mulkin baban gida lokacin da ake shirin gudanar da zaben shugaban kasa na 12 ga Yunin 1993, Janar Gawan ya fito takara. Sai dai da yake zaben bisa tsarin option A4 ne wanda ake fara daga mazaba zuwa ƙaramar hukuma kafin kaiwa ga jiha da ƙasa, Janar Gawan ya sha kaye a matakin ƙaramar hukuma a hannun Dr. Dalhatu Sarki Tafida. Tun daga nan Janar Gawan ya sallama da harkokin siyasa ya dukufa ayyukan ci gaban al'umma. shi ya jagoranci yaƙi da cutar kurkunu da cuta mai karya garkuwar jiki wato aids a shekarar 1996 kuma zamanin mulkin janar sani abacha ya kaddamar da shirin nigeria press inda ya jagoranci limaman kirista suka yi tewa nigeria dar allah ya kawo mafita kawo yanzu janar gawan mai ritaya yana nan yana ba da gudunmawa wurin ci gaban al'umma a matsayin dattijan ƙasa. Domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Najeriya da ma sauran rahotannin da muke kawo muku, sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke ƙasa. Ha kuma za ku iya rubuta mana sunayen mutanen da kuke son mu kawo musu tarihinsu nan gaba a wannan sashen da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a ƙasa.